Kotun ɗaukaka ƙara ta ce shugaban majalisar dattawa Abubakar Bukola Saraki ya koma kotun ɗa'ar ma'aikata domin ya amsa tuhumar da ake yi masa. Dama ana tuhumar Bukola Saraki da yin laifuka goma sha takwas ne, amma kotu ta ce a yi watsi da goma sha biyar, a yi amfani da guda uku ne kacal wajen tuhumar Sarakin. Wannan sabuwar tuhuma dai ta shafi batun sayan wasu gidaje ne da Saraki ya ce ya yi a Legas a lokacin da yake gwamna a jihar Kwara. To shin ana iya mayar da mutum kotu bayan an riga an wanke shi? Wannan ita ce tambayar da na yi wa barista mai nasara Kogo Ibrahim. Dawo da magana kan shi zuwa cewa kotun dole ta sake saurari. To abin alheri ne domin inda bata dawo ba shi kenan eh, shi ya tsira kenan babu magana a cigaba da tuhumar shi akan duk wani laifi. Duk da yake doka kamar da ta kafa wannan kotu din sashe na ashirin 22 sakin sashe na uku a cikin baka ya ba da hukuncin cewa ko da an yanke ma mutum laifi wala ala laifi na cewa an wanke ka ne ko kuma an garkama da kai gidan kotu ko kuma an ba da wasu laifuffuka da wani hukunci da ya shafe ka to doka ta ba da dama cewa za a sake gurfanar da mutum a gaban wasu kotuna waɗanda suke da hurumi da za su yi la'akari musamman abin da ya shafi laifin ƙasa wato criminal offense idan muka yi la'akari da sashi na 23 sakin sashi na biyu na dokar da ta kafa wannan kotu tana da hurumi da za ta iya yanke hukunci hukunci daban-daban wala Allah tana iya da damar da za ta ce mutum ya sauka daga kujerar shi da aka zabe shi ko kuma a dakatar da shi daga zama dan majalisa ko kuma ma ba haka ba a dakatar da shi da rike kowane mukami har tsawon shekara guda goma sannan bayan nan kadarorin da mutum ya samu a haramtattun hanyoyi a bankaɗo da su a malin gwamnati in kuɗi ne in kuma kadarori ne a maida su su zama jari ne ko kuma kadarori na gwamnati da kuma al'ummar jamhuriyar Najeriya. Yaya ƙwararru masu fashin baki a al'amuran al'amuran yau da kullum ke kallon wannan mataki da kotun ɗaukaka ƙara ta ɗauka abdurrahman abu hamisu ya yi tsokaci wannan hukunci da aka yanke wanda ya shafe wato shugaban majalisa bukola saraki abu ne wanda duk wanda yake son demokradiya wanda yake son zaman lafiya yake son cin gaba wannan kasan yayi na'am da shi saboda a wuce wannan jinkirin da ake kawowa wajen aiwatar da hukunci akan wanda yayi yi laifi za a ce mutum yayi laifi an shigar da shi kotu ya je yi bayani game da abubuwan da ake tumansa sai kuma ya tafi wata kotu daban a ce kuma kotun na farin da ya gofarnar da shi an manta da wannan kotun an koma kotun da shi ya shigar da kara sai a shafe shekaru goma ana na ana fafata a wannan kotu har mutanen najeriya su manta da ma laifin da ake tumansa da shi wannan ita ce tsarin da muke so a bi duk wanda ya yi wani laifin. ya je inda aka shigar da shi kara in ma ya gan ba yi mishi daidai ba ba yi mishi adalci ba ya je wata in aka yanke hukunci sai ya koma wata kotu ya shigar da kara ya bi hakkinsa shine tsari abin jira a gani shine matakin da Bukola Saraki zai ɗauka, duk da cewa yana da daman ɗaukaka kara zuwa kotun koli Madina Dauda sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja Najeriya